amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 20 ga watan jumada afaniya hijiran manzo sallallahu alaihi sallam, dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da 21 ga watan disamba shekara ta dubu biyu ga ashirin da hudu miladiya Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau ranar asabar da aka yi ɗaurin auren ɗan uwa a cikin musulunci malam muhammad awwal nuh tare da amaryansa fatima sale harun allah subhanahu wata'ala ya musu albarka ga baki ɗaya kuma ya yi ma iyayensa albarka ya sanya wannan aure cikin mizanin kyawawan ayyukansu kuma ya sanya aljannan firdausi ya zamanto makomansu gaba ɗaya kuma ya zamanto wannan aure aure ne wanda aka yi shi a yau kuma auren nan ba zai yanke ba har zuwa aljanna a wannan muhadara wanda za mu yi dangane da abin da ya shafi muhimmancin ciyarwa a cikin aure za mu yi shi ne a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin halimatu sa'adiyya shoot range kabalan doki a na zaɓi wannan maududi wanda yake da alaƙa da ciyarwa ila wani ya ce menene dalilin da ya sanya malayin zaɓi wannan maududi? wanda yake da alaƙa da muhimmancin ciyarwa a cikin addinin musulunci abin da ya sa na zaɓi wannan maudu'i kowanne daga cikinku zai iya shaidawa cewa ana yawan yin aure za ka ga duk ranar juma'a gaba ɗaya yana da wuya ranar juma'a a masallatan juma'a ba ku ji an ce an ɗaura aure ba kuma za ku ci kuma ranar asabar ana yawan ɗauran aure sai kaga a rana ɗaya a masallaci mu dai a masallacin tudun wada sai ga a rana ɗaya an ɗaura aure wajen guda goma wani lokaci fiye da haka wani lokaci ƙasa da haka kaga wannan ya nuna mana mutane da yawa suna sha'awar yin aure za ka ga ana ta ɗaurin aure ana ta ɗaurin aure amma kuma abin da zai baka mamaki shine za ka ga cewa an ɗaura auren ba a daɗe ba sai ga aure ya rabu ana ɗaura aure idan kuma ka kai ziyara kotu ka ɗan zauna za ka an ce ga wani aure bai yi wata biyu ba ya rabu wani aure shekara ɗaya ya rabu to idan ka bincika menene dalilin da ya sanya auren ya rabu za ka ga cewa auren ya rabu ne saboda wato rashin ɗaukan ɗawainiyan aure shi mijin da ya aure ta shi ya ɗauka cewa aure kawai jin daɗi ne kawai aure soyayya ne kawai kawai ya aure ta ne kawai saboda a ta soyayya ana jin daɗi to ya manta cewa aure ya wuce nan wajen e tabbas aure akwai jin daɗi aure akwai soyayya a cikinsa saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwajul waludal waduda fa inni mukasirun bikum al umam yawm al-qiyama annabi ya ce ku auri mata masu soyayya kuma masu haihuwa domin lalle zan yi alfahari da ku al'umma gobe kiyama a cikin aure ana buƙatar soyayya a cikin aure kuma ana buƙatar haihuwa a cikin alkur'ani Allah ya ƙara tabbatar mana muhimmancin soyayya a cikin aure cewa duk auren da babu soyayya to wannan aure sunan shi kasashen aure a cikin alkur'ani Allah yana cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata wa rahma daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala Allah ya halitta muku abokiyar haɗi daga cikin kawukanku Allah ya halitta wa maza abokiyar haɗi daga cikin kawukansu Allah ya ce nu ilaiha don ku samu natsuwa da ita ashe shi aure ana so a yi shi ne domin shi miji ya samu natsuwa da matarsa ita ma mace ta samu natsuwa da mijinta duk auren da aka yi shi ya zamanto auren ya fara da tashin hankali auren ya fara da fitintunu auren ya zama to babu natsuwa a cikinsa to wannan aure ya zama to nakasashen aure saboda Allah ta'ala cewa ya yayi litaskunu ilaiha don ku samu natsuwa da ita ashe ana so ne in ka auri mace ka samu natsuwa da wannan matar ana so ita ma in ta aure ka ka samu natsuwa ya zama to hankalinta ya kwanta ta gode ma Allah da Allah ya azarta ta da irin miji da miji irinka kai ma ka gode ma Allah da Allah ya azarta ka da mace irin wannan sai Allah ya ce waje ala baina kuma wadda wa rahama Allah ya sa tsakaninku tausayi da rahama Allah ya sa me tsakanin miji da mata Allah ya sanya tausayi tsakaninsu da rahama ashe duk auren da ba shi da wannan sifa ba aure bane cikakke auren da babu natsuwa a cikinsa an yi aure yau a yi doke-doke a yi zage-zage a yi yaji a yi kaza a yi kaza wannan aure bai cika aure ba sannan kuma an yi aure iyaye sun tilasta ma yarinya ta auri wani ila saboda yana da abin duniya amma a zuciyanta ba ta san shi ta kaga irin wannan aure wanda aka tilasta ma yarinya ta yi ba ta san mijin babu wannan sifa na mawaddata wa rahama tausayi da rahama dan aure aure mai kyau dole akwai ita matar tana tausayin mijin sannan shi ma mijin yana tausayinta to in ya zama to aure akwai soyayya za ka ga ita matar ba za ta ringa cutar mijin ba duk wani abin da zai sa mijin ran shi ya baci ba ta so kuma duk wani abin da zai cutar da mijin ba ta so saboda akwai soyayya tsakanin bangarori guda biyu amma duk auren da aka yi babu soyayya kowane bangare zai ringa neman ya cuci ɗan uwansa ita tana so ta cuci mijinta shi ma mijin yana so ya cuci matar saboda kowanne daga cikinsu baya ji a cikin zuciyar yana da mata ko kun san cewa akwai mutumin da in ya fita daga gida baya ma tunanin akwai wata mace a gidan gashi ya yi aure amma a tunanin shi bai ma tunanin ya ajiye wata mace ya mamanta da ita sai idan ya jawo gidan zai tuna ah, ina ma da masu ashe kuma akwai matar da idan mijinta ya yi tafiya ko wata nawa zai wala ba ta damu da shi ba kawai in zai aiko da kudin ce bane ya aiko da kudin hidima an gama dama ita ta aure shi ne ba tana son shi ba ta aure abin hannun shi ne idan ta ji labari cewa mijin ya yi haɗari a kan hanya wallahi ko a jikinta saboda wannan sifa na ainihin tausayi da rahama babu shi tsakaninsu shi ya sanya wajibi ne iyaye mu ji tsoron Allah in za mu aurar da yarinya lalle mu bincika kina son wane eh ina son shi kada a duba ai wane yana da abin hannu wane yana da kaza mafi yawan iyaye yanzu ba sa binciken menene aqidan wannan mutumin shin wannan mutumin da za a ba aure shin dan bid'a ne shi ko ahlus sunna ba ruwansu da wannan abin da ake fara bincike wannan mutumin da yake neman ki motocin shi nawa wannan mutumin da yake neman ki yana da gidaje eh an gane wani mutum ne mai girma babba ne ma'aikacin gwamnati ne babba ko wani hanshakin mai kuɗi ne ko abin da ya kama da wannan da zaran an ga mutum yana da abin hannu za a yi ta rawan jiki sai a ba shi aure ba a sani ba kila ma dan ƙungiyar asiri ne ba a san hanyar ma da ya samu wannan kudin ba misali to dole ne mu ringa kulawa da wayannan abubuwa in har ana so a yi aure in ana so aure ya tabbata a kan shi saboda haka kamar yadda na faɗa wato za ga yanzu ana ta yawan yin aure ko ina ka je aure ake yi amma kuma kana zuwa kotu kana zuwa wasu wurare za ka ga an samu zawarawa da yawa ba komai ya kawo wannan ba a lokacin da aka ba shi aure ba a yi wani bincike mai kyau a kan shi ba wani ba shi ma da kuɗin kawai amma ɗan ƙarya ne shi bai da kokobo amma in zai fara neman aure zai shirya ne sosai ya tanaji kuɗaɗe kuɗaɗen da zai yi ƙarya kuma sannan in zai zo taɗi wajen budurwa zai zo taɗi ne ya aro mota na garari motan abokanansa kuma ya yi mata ƙarya cewa yana aiki ne a dubai ko yana kasuwanci ne a dubai ba ma nan yake ba da irin wannan abin ya faru wata baiwa Allah mai nemanta in zai zo zai zo ya kashe mata kuɗi sosai bayan ya kashe mata kuɗi kuma irin shigan da yake yi ma za ka ke lallai wannan mai kuɗi ne shi kuma yake shi ba mazauni ba ne shi yana aiki ne a dubai ina ganin wannan yarinya haka ta ƙwallafa rai akan wannan bawan allah wanda 'yan uwanta suka yi bincike bayan sun yi bincike suka ce sun fa gano wannan bawan allah ba bai ma da wani aiki na kirki ƙarya yake da ya ce yana aiki a dubai wannan motar da yake kawa na aro ne ita wannan yarinya maimakon ta yarda a yi mata bincike mai kyau sai ta ɗauka ana hasada da ita ne ana bakin ciki ta samu mai kumban susa eh ana bakin ciki ta samu mai kuɗi ta samu mai hannu da shuni ta samu mai kumban susa ana ganin za ta huta kaza kaza kaza kaza to har ta kasance su masu gaya mata suka ce to idan abin ya taso kada ki zargi kowa sai kanki ke dai mun gaya miki dai wannan mutumin wallahi ba shi da aiki. yi kuma wannan mutumin wallahi ƙarya yake yi ta ki yarda me ya sanya wallahi duk sanda ya zo sai ya kashe mata kuɗi ashe wannan bawan Allah dama kafin ya fara neman auren sai da ya shirya ya dan tanaji kuɗin da zai mata ƙarya da shi to a lokacin da aka tashi gane sirrin sirrinsa shine lokacin da aka ce a kawo akwati to a kawo akwati ana ta jiran a kawo akwati ba a kawo da safe ba ba a kawo da rana ba sai can cikin dare wajen karfe goma an jira an jira an jira wallahi za ka zo da wannan akwatin wallahi babu komai a cikin wasu yan atambobi da wasu yan kayayyaki yan kaɗan yarinya aka kira ta iyaye aka nuna musu akwati yarinya ta fashe da kuka akwatin nan dubai ina fatan gano wannan wannan bawan Allah yana aiki a Dubai amma ya kasa yin wani akwati mai kyau gashi nan an kawo akwati karfe goma an duba akwati babu komai cikin akwati yarinya ta fara kuka ita ba za ta yi ba baban ya ce wallahi baki isa ba ai lokacin da ake gaya miki maganan wannan kin ce ƙarya ne kin ce ana bakin ciki da ke ne kin ce kaza kaza kaza kaza da sauransu haka zaka tara ta habaici wai ana bakin ciki da ita a tana irin wai mutu abin a mutu karaba takalmin kaza to kun ga a halin da ake ciki yanzu wallahi tana nan tana sana kun san sana'an shi wallahi nika yake yi wallahi injin nika da kuka sani wallahi nika yake yi wallahi tallahi ba shi da wani sana'a da ya wuce nika amma lokacin da yake zuwa yana zuwa mata da kaya na garari a tuko shi a mota na garari wanda ya aro da sauransu saboda haka idan mutum ya zo ya ce yana son ɗiyarku. shawaran da ake baku shine shawaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba duk mutanen duniya gaba ɗaya. Shi ne daya shine idza ataku man tardawna dinahu wa khulquhu fazawiju illa ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir cewa idan mutum ya zo muku wanda kun yarda da addininsa kuma kun yarda da ɗabi'ansa ku ba shi aure kenan farko abin da ake so ku fara bincike ya ku iyaye a fara binciken addininsa sannan kuma sai a bincike mai ɗabi'ansa in an gane cewa yana da addini sannan kuma yana da ɗabi'a mai kyau akwai mutumin da yake da addini amma ba shi da ɗabi'a akwai mutumin za a gan shi masha Allah shigan shi na musulunci amma kuma ɗabi'a ko kare ba zai ci ba yana da yawan fushi ba wuya ya kai duka idan mutum yana da yawan fushi ba wuya ya kai duka wannan yana da mugun hali zai iya zuwa ya auren muku yarinya ya karya muku ita ya zama to nan gaba ko ta rabu da shi ba za ta moru ba shi ya sanya manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Fadimatu bintu Qais in ba na manta ba lokacin da mijinta ya sake ta kafin ta gama idda sai manzan Allah ya ce mata sallallahu alaihi wasallam idan kin gama idda ki sanar da ni to bayan ta gama idda sai ta gaya wa manzan tsira sallallahu alaihi wasallam to ya rasula na gama idda kuma yanzu an samu wasu samari ko wasu zawarawa guda biyu suna nema na annabi ya ce su wane ne wa'annan zawarawa guda biyu tace na farko akwai mu'awiya dan abin sufiyan sannan na biyu akwai abu jaham ya rasulullah a cikin guda biyun nan wanne ka zaɓa mun sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yace amma muawiya fasuluqul la malala amma abu jam fala yadau al-asa an atiki yace amma muawiya ni bana goyen bayan ki auri muawiya saboda talaka ne fitik ba shi da kuɗin da zai iya ɗaukar nauyin shi shi baya iya ɗaukar nauyin kansa balle ke shine su uluk duk mutumin da shi kansa yana shan wuya wajen ciyar da kansa wajen tufatar da kanshi wajen daukar ɗawainiyar kansa to wannan kenan bai cancanta a bashi aure ba shine su uluk la manala amma in mutum talaka ne amma daidai gwargwado yana daukar ɗawainiyar kansa ana ganin yana da sana'an da zai iya daukar ɗawainiyar wata to za a bashi aure an gane sannan na biyu shine abu jaham sai annabi ce amma Abu jam shi baya aje sanda daga kafadansa in ya sa sanda anan bai ajiyewa sai malamai suka ce abinda ake nufi da wannan shi Abu jam mutum ne mai yawan tafiye-tafiye idan ya aure ki sai a yi wajen wata shida ba ku haɗu ba in ya aure ki ya ɗan ba miki kuɗin cefane ke da haɗuwa da shi sai nan da wata shida ko kuma wani daga haihuwa zuwa haihuwa suke haduwa daga kin haihu zai dan tsaya tare da ke ku dan yi wasu kwanaki ki ƙara samun wani juna biyu zai tafiya duk wannan wahala da dawainiyan dawainiyan juna biyun nan da sauransu duk gaba ɗaya baya nan zaki yi sai ya bari kin ƙara haihuwa sai ya dawo in ya dawo zai ɗan ƙara zauna wata ɗaya wata biyu sai kin ƙara samun juna biyu zai tafi sai ya zama alaƙa tsakaninki da shi kawai juna biyu zuwa juna biyu ina batan gane wannan Shi ne manzan Allah ke cewa amma shi Abu Jaham mutum ne mai yawan tafiye-tafiye ba na ba ki shawara ki auri mai yawan tafiye-tafiye musamman mace wacce tana buƙatar namiji kusa da ita mata kala-kala ne akwai matan da su wasu ba su damu ba namiji na nan ko baya nan akwai matan da suna so a ce kullum yana tare da su misali to irin wannan in suka auri masabi suna cikin damuwa da tsanani akwai wata mace tana bukatar kulawa kullum a ce mijinta na tare da ita yana kulawa da ita to sai ya zama to ta auri irin wannan wanda kullum kawai dai ba sa haduwa da sauransu to malamai suka ce wasu malamai suka ce a'a ba abin da ake nufi da wannan kenan ba abin da ake nufi cewa fala ya zau asawo an ata afiki baya aje sanda daga kafadansa ana nufin mutum ne mai yawan dukan mata ba abu yana da duka in kin aure shi laifi kaɗan in kika yi in ya fara naushin ki sai gyaran Allah saboda haka ba na ba ki shawara ki aure mai duka sam ina ba ki shawara ki aure Usama Ya ce wallahi sai na kyamaci Usama sai annabi ce ni na ce miki ina ba ki shawara in kina so ki maura aure ki aure Usama ta ce wallahi sai na aure shi ina auren shi faja'alallahu fihi khairan kathira sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin auren har ma ya to sauran mata suna sha'awa na suna sha wallahi da mu muka samu irin wannan miji mijin mareniya in ji mata da eh, wai akwai mijin mareniya za ka ga mace ta kai shekara hamsin tana cewa wai wayo ni mareniya wai babanta ya mutu ita mareniya ce shin dama mace idan a shi dama idan mutum mahaifin shi ya rasu ya kai shekara hamsin har ya haifi 'ya'ya zai zama maraya ba maraya ne shi maraya shine wanda mahaifin shi ya rasu yana karamin yaro amma mahaifinka ya rasu kana babba har ma kana da yara har kana da jikoki ka wuce kira ka maraya da kun dai wannan yana nuna mana dai cewa idan za a ba da aure to a ringa duba addini shin wannan ahalus sunna ne ko dan bid'a shin wannan boka ne ko ba boka ba ne to wasu iyayen sun san ga mutum yana ta ruwan kuɗi babu ruwansu da cewa boka ne ko ba boka ba sai ce in ma bokan ne ma ya tuba akwai wasu iyaye wasu bai wata baiwa Allah dan shi'a ne yake neman ta to dan shi'an nan da ya shiga gidan gidan kuma gidan ahli sunna ne aka zo ana ta gaya ma iyayen dan shi'a ne dan shi'a ne to iyayen ba sa son ma jin wannan maganar me dalili in ya zo gidan yana kyauta sosai yana gigita mutanen gidan da kyauta to wannan gigita wanda yake da kyautun tun daga ƙananan yara zai rikita gidan gaba ɗaya ƙananan yara an san gani za su zo abuja zai musu ruwan kuɗi sannan ya shiga gidan ma gidan ma ya ruwan kuɗi to sai gashi nan sai iyaye a nan aka fara gaya musu cewa ɗan shi'a ne wannan baya halatta a ba shi ɗan shi'a aure ta in ma ɗan shi'a ne to bai ɗan sako-sako ne wannan ko kuma dan in dan shi'a ne ma ai ya tuba ai kaza ai kaza ai kaza an gani? to galiban irin wannan abin yana faruwa to wannan yana daga cikin cin amana wanda Allah zai tambayi iyaye gobe kiyama an ba ku amana ƴaƴan kada ku mai da ƴaƴan ku zama to haja wanda ake siyarwa a kasuwa wasu iyaye sun mai da ƴaƴan kamar atamfofi wanda ake siyarwa a kasuwa to wannan ba karamin kuskure bane to kamar yadda na ce gaskiya yanzu ana yin aure gaskiya amma mafi yawan aure yana rabuwa menene mafi girman abin da ke kawo rabuwan aure mafi girman abin da ke kawo rabuwan aure shine abin da ya shafi ciyarwa tufatarwa daukan ɗawainiya yanzu wannan al'amari na ciyarwa da tufatarwa da daukan ɗawainiya da za a cire shi a cikin aure da aure ya daina rabuwa a ce kawai namiji ya auri mace kawai a ringa ciyar mai da matar shi a tufatan mai da matar shi a ɗauki ɗawainiyar biyan kuɗin haya kuɗin makaranta kuɗin kaza kawai shi ne sai dai su yi alaƙar aure kawai kuna ganin aure zai rabu aure ba zai rabu ba to shi wannan ciyarwan kuma wani irin ibada ne wanda Allah ya bautar da maza da shi Allah bai bautar da mata su ciyar ba Allah ya bautar da maza ne su ciyar saboda Allah ta'ala a cikin alkur'ani yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim mazaje su ne suke shugabancin mata namiji shine Allah ya daura wa shugabancin mata shugabancin mace bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi ne Allah ya fifita namiji akan mace a wajen halitta wa ma anfaqu min amwalihim kuma saboda abin da suke ciyarwa na dukiyarsu Allah ya fifita namiji da siffa guda biyu siffan farko kasancewan shi namiji sannan siffa na biyu kasancewan yana ciyarwa daga cikin dukiyarsa idan namiji ya rike wannan ya rike ainihin siffan ciyarwa ya zamanto yana ɗaukar ɗawainiyar iyalinsa yadda ya kamata to zai zama to yana da daraja a wajen iyalansa kuma zai zama to yana da yana da yana da fada a ci in ya fada za a saurare shi saboda haƙƙin da Allah ya daura masa baya wasa da shi amma in ya zama to talasulu baya ciyarwa baya tubatarwa ya bar matarsa ta ci gaba da daukar dawainiyan gida to anan wajen ya zubar da mutuncin kansa ya yada ainihin haƙƙin da Allah ya daura masa saboda Allah cewa yayi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim maza suke tsaye akan mata saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi kuma saboda abinda suke ciyarwa na dukiyansu ashe idan namiji ya daina ciyarwa to hakika ya sarar da ainihin darajarsa da mutuncinsa sannan wannan ciyarwa yadda ka san Allah ya ɗora mana yin sallah Allah ya ce abin da waƙi mu salata wa atu zakata ku tsayar da sallah ku bada zakka yanda ka san Allah ya ce mu yi da'a ga Allah da manzo ya ayyuhal ladzina amalu ati'u Allah wa ati'u rasul Yadda ka san Allah ya ce mu yi da'a ga iyaye anishkur li wa liwalidai haka Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana ciyarwa da tufasarwa da ɗaukar ɗawainiyar iyali kenan a takaice ciyarwa da ɗaukar ɗawainiya ibada ne kamar yadda sallah yake ibada haka nan ciyarwa yake ibada shi ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na nafaqatul rajuli ala ahlihi sadaka. ciyarwan mutum ga iyalansa ɗaukan ɗawainiyan gidansa sadaka ne shi sannan kuma a wani hadisi annabi yana cewa hadisin sa'ad bin abi waqas innaka lan tufiqa nafaqatan tabtaji biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma ta ji alufi fimar atik lalle kai ba za ka ciyar da wani ciyarwa ba ba za ka ɗauki ɗaukan ɗawainiyar iyalanka ba kana neman yardan Allah da shi idan mutum ya ciyar da iyalansa ya zama to ya ciyar don neman yardan Allah to za a ba shi lada a gare ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hatta ma ta ji alufi fimar atik har abin da kake sanyawa a bakin matarka da mutum zai yi cefane ya kawo matar shi ta ci wannan abincin ta yi farin ciki sai annabi ya ce illa ujirta alaiha face an baka lada a gare shi ashe idan mutum na ɗaukar ɗawainiyar iyali wato kamar yadda ake ba da ladan sallah ake ba da ladan azumi shi ma ciyarwa ibada ne Allah ta'ala zai ba shi ladan wannan abin to yaya hukuncin idan mutum yana da iyali amma baya ciyarwa baya tufatarwa baya kaza ya matsayin shi a musulunci matsayin shi matsayin mai saban Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Hindu bintu Utba akwai wata baiwa Allah ana kiranta Hindu bintu Utba matar Abu Sufyan radiyallahu an wata rana ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam tana kai ƙarar mijinta tana ya rasulallah inna aba sufyan rajulun shahi la yudini min an-nafqa ma yakfini wa yakfi illa ma akhassu min malihi bi ghairi ilmi ya rasulallah lalle abu sufyan mutum ne marowaci baya bani abin da zai ishe ni ya ishi 'ya'yana. sai dai abin da na ɗiba daga cikin dukiyansa ba tare da ya sani ba an gane wannan ko baya ba da kuɗin cefane isasshe sai dai abin da na ɗiba na ɗauka ba tare da ya sani ba to ya rasulallah akwai zunubi a gare ni idan ya bani kuɗin cefane bai isa ba in tura hannu a aljihunsa in ɗauki kuɗi daidai da kuɗin cefane ko kuma za a ɗauki wannan a matsayin laifi ko kuma misali idan yana da makulli in ya bani abincin da bai isa ba ina da na san makullin so din inda yake boyewa in je in lallaba in ɗauko makullin store ɗin sai in je in buɗe store ɗin in na buɗe in ɗiba abinci daidai yadda zai ishe mu babu ainihin barna babu wuce gona da iri to ya rasu da akwai laifi a gare ni sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuzi abin da kuzi ma yafi ki wa yafi bani ki bil ma'ruf ki ɗibi abin da zai ishe ki kuma ya ishi 'ya'yanki daidai gwargwado kada ki wuce gona da iri idan kin diba ya wuce gona da iri sauran da kika diba ya zama sata an gane wannan Ni ina mu dauka cewa loka guda ne zai ishe ki da ke da yaran ki sai kika dibi loka ɗaya da rabi kika je wannan loka ɗaya da rabi kika je kina fashaka da shi to anan wajen wannan rabin da kika diba kin yi sata ko kuma mu ce kin ci amana tunda ba a kiran mace barauniya mace idan ta ɗibi dukiyar mijinta ba ɓarauniya ba ce ita sunanta mai cin amana saboda ya aure ta ne saboda ya yarda da ita mutumin da ka zo ka aure ta haka kulle ɗaki da ita kuma duk dukiyarka gaba ɗaya na cikin ɗaki da ita ka yarda da ita ne to in ta cuce ka ba a yanke mata hannu ko nawa mace ta ɗiba ma mijinta ba a yanke mata hannu sai dai za a mata hukunci ne na wato mai cin amana an gane wannan ko kamar yadda misalin miji shi ma in yawa mace sata ba a kiran shi barawo akwai mazan da suke sata ba wallahi kuwa akwai wani shari'a da na taɓa yi wallahi tsakanin miji da matarsa ita matar ta kai ƙarar mijinta ita ba ta son shi a raba auren kawai mai dalili wallahi tana kasuwanci ne duk kuɗin da ta samu zai sace? shi bai ba ta ba ya kwashe nata kuma sannan yana ɗiban kayayyakinta kayayyakin da aka mata kayan daki da shi in ya gaba shi da kuɗi a hankali a hankali sai ya sace da je siyar tun ba ta ganewa sai ta gane ashe mai gida ne barawo to anan za a kira shi barawo shi ba ba barawo ba ne domin in ta kai shi kotu za a kira shi mace amana ne ba magana yanke hannu a gare shi kun gano irin wannan ko saboda haka wannan shine abin da ta faɗa ita bai wannan baiwa Allah ta kai ƙara mijinta sai manzo Allah ya ce ta ba gwargwadon iko abin da zai ishe ta kuma ishi mijinta wasu mazan sun san kuɗin cefane dubu biyar ne misali ko kuɗin cefane dubu uku ne to abin da suke yi sai su ba da dubu ɗaya da ɗari biyar sai su ce to ai ku mata kuna da dabaru ku yi dabaru irin naku na mata to dabaru irin na mata ba kala kala ne akwai dabaru mai kyau akwai mara kyau wasu matan suna iya kauce hanya wata matan ta ringa biye-biyen maza shine dabaranta ta samo kuɗi ta ma girki lafiyayye kaci ci har ka sa mata albarka ina ban gane wata macen kuma za ta je ne kasuwa tana kwarkwasa ga maza su bata wani abu don wasu matan suna zuwa wajen maza ba za ka san ma matan aure ba ce irin ɗabi'anta da sauransu an gano wannan ko tana mu'amala da maza tana samo kuɗi tana kaza tana kawowa tana ce bane kai ko kana jin daɗi kana wai ta yi dabara irin nasu na mata dabara na mata akwai mai kyau akwai mara kyau da saboda haka irin wannan ba karamin zalunci ba ne kai da Allah ya ɗaura ma ka ciyar da ita ka tufatar da ita sai kuma ka zo ka ce wai ta yi dabara an gano wannan ko malamai suna cewa idan ya zama to mace miji ya tilasta mata cewa shi zai kawo wani bangare daga cikin kuɗi a ɗauki ɗawainiyan gida ita ma sai ta kawo wani bangare to ya zalunce ta sai dai idan matar ta ga dama ta ga cewa mijinta yana ƙoƙari kuma tana son shi saboda irin ƙoƙarin ɗaukar ɗawainiya mutum ne mai zuciya yana da dagewa wajen yin wajen ɗaukar ɗawainiya to abin da ya gajiya a gare shi in ta samu sai ta cika wannan babi ne na mai na kyautatawa Allah yana son mai kyautatawa amma Allah bai tsora dole ba misali idan ya ce masa to yanzu muna da yara biyar ni zan ɗauki nauyin yara uku kuɗin makaranta ke kuma dole ki ɗauki biyu ai dukan mu gaba ɗaya muka haife su to anan sai a tambaye shi kai menene amfaninka a gidan shi ma yace to ke ma ki faɗa ki. yace to ni amfani na a gidan ina haifan maka yara zan yi wata tara da yaro a cikin cikina ina amai ina laulayi in kasa yin bacci wani lokaci a kawo min wannan abinci in ci abincin na wari wani lokaci kaza wani lokaci kaza wani lokaci ma in kasa cin abinci da sauransu to kai kana irin wannan wahala to ni yanzu wannan ɗawainiyar da nake ɗauka na na riƙe ma ɗanka a cikin ciki wata tara sannan kuma bayan an haifi ɗaya yaron in shayan ma da yaron shekara biyu yaron nan ya hana ni bacci in ba shi da lafiya ni ma ban da lafiya in yana jin yunwa ni ma ina cikin matsala in yana kuka kai ka koma can jira ka kai kai bacci ka kyale ni da yaro to kai menene aikin ka in zan ciyar kai maka ciyar to ni ga dawainiya na kai kuma me dawainiyan ka sannan ina maka girki ina maka girki ina kula ma da yaranka in baka nan kai menene aikin ka to in ya zama to da ni da kai kawai zamu raba ɗawainiya ne na ciyarwa tare an gani Allah subhanahu wata'ala cikin hikima Allah ya raba mu kowa aikin sa ne su mata ga nasu aikin su maza ga nasu kowa ya nashi aikin idan kowane bangare ya ga daman taimakon dan uwansa sai yayi ko zai yi kai maka dauki ɗawainiya wata tara sai in baka kai zai yi kaga wannan ba zai yi ba kai ba ma daukan ɗawainiya ba idan na haifi yaron yaro yana kuka ka goya min yaran ka tafi aiki da shi ka goya min yaran ka tafi aiki da shi kawai ka dawo da shi wannan kawai ya ishe shi aiki ina fatan gano wannan da saboda haka a cikin wannan hadisin malamai sun ce ya halatta mace ta faɗi laifin mijinta idan ya kama ga irin wannan in tana neman haƙƙinta tana neman haƙƙinta ne mijin baya ba ta haƙƙi ta bi ta hanya na nasiha ya ƙi yarda to za ta iya kai karan shi zuwa ga malami kamar yadda hindu bintu utba ta kai karan mijinta kuma ta faɗi kurakuran shi mutum ne marowaci baya ba ta abin da zai ishe ta da ita da 'ya'yanta sai dai abin da ta ɗiba ba tare da ya sani ba to malamai sun ce ya halatta a nan ta ɗiba amma fa kada a wuce gona da iri an gani. in ta wuce gona da iri ta zama to ta zama to mai ha'inci ta zama to mai cuta da sauransu saboda haka idan mutum idan ana so mutum in zai ciyar da iyalansa ya ciyar da su bil ma'aruf kada ya wuce gona da iri sannan kuma kada ya bar su ba su koshi ba ya tabbatar da yana kulawa da su da kyau kuma ya shimfiɗa ma ainihin iyalinsa kyakkyawan yanayi yadda za su yi madalla da mijinsu to sannan malamai sun kawo wani bayani muhimmi dangane da abin da ya shafi irin matan nan kamar irin matan Najeriya da wasu kasashe ba za ga mace in mutum ya auri mace za ga ya aure ta tana karantarwa ko tana wani aikin gwamnati to malamai suka ce idan ya zama to dole sai mace ta yi aikin gwamnati saboda kila mijin nan ba zai iya daukan ɗawainiyanta ba ko abin da ya kama da wannan to iyaye sai ya zama to sun ba shi aure ba su gaya mai cewa za ta yi aikin gwamnati ba shi kuma mutum ne mai tsananin kishi wanda baya so matar shi ta zinga zuwa tana mu'amala da maza da sauransu to bayan ya aure ta sai ta zo ta ce masa ita fa tana aikin gwamnati ba a gaya masa ba sai ta gaya mai tana aikin gwamnati ya ce subhanallah ni ba ta gaya mun ba ai da na san kina aikin gwamnati wallahi ba zan aure ki ba ai ni ba zan taba auren mace mai aiki ba to ina ganin abin da wasu mata suke yi na zubar da mutuncinsu a waje kaza waje kaza waje kaza to saboda haka ni tun da bata gaya min ba gaskiya ban yadda ba sai aka bashi hakuri to da aka bashi hakuri to shine yace to ni na yarda tun da ba gaya min cewa za ta yi aiki ba tana aiki to albashin a raba shi biyu yau a raba albashin biyu ko a raba albashin uku sai da abin gaya mun ba in an raba ta dinga ɗaukar nauyin gida da rabi rabi ta yi amfani da shi in ba haka ba to a fasa auren tun da ba gaya mun ba to Sheik Fali ibn usaimin allah ya masa rahama ya ce in dai ba a gaya wa miji ba yana iya kawo wannan sharaɗin shi yasa in har za a bashi aure a gaya masa kana son ta eh kana son ta kana son ta eh kana son ta eh amma fa da sharaɗi tana fa aiki kana san ta a haka eh to idan ya aure ta a haka ya san tana aiki ya aure ta kuma za ta ci gaba da aikin to duk abin da ta samu nata ne sai abin da ta ga daman bashi tunda an sanar da shi akan wannan sharaɗi ya aure ta an gane wannan ai amma fa idan iyaye suka yi shiru to ga abin da malamai suka faɗa dangane da wannan al'amari an gane wannan ko to dangane da wancan hadisin na cewa mace tana da iko ta ɗiba daga cikin dukiyar mijinta in baya kawowa saboda shi ne Allah ya ɗaura wa haƙƙin ciyarwa to malamai sun yi magana yaya hukuncin mutumin da ya ci bashinka ya zo wajenka ya zo wajenka ya same ka da assalamu alaikum alaikum salam ce don Allah wani na shiga cikin wani halin tsanani ne na rayuwa dan Allah ka taimaka mun jali na ne ya karye ka taimaka ka bani dubu ɗari biyu ne kawai kacal shine jali na zan yi kasuwanci nan da lokaci kaza zan mayar ma da kuɗinka sai ka tausaya ma wannan bawan Allah sai ka bashi wannan kuɗi dubu ɗari biyu to wannan bawan Allah yana ta ci gaba yana ta ci gaba kaga kullum ma ci gaba yake yi da can bashi da abin hawa ya siyi abin hawa da can bashi da kaza yayi kaza har ma gashi ya je umara har ma gashi ya yi kaza to wannan bawan Allah sai kaga cewa gashi nan dai alhamdulillah dai wannan kudin da ka bashi yayi albarka amma kuma ya ki biyan ka kudin ka ka tambaye shi ka tambaye zai ce insha Allah zan biya amma ya ki biya kai kai kai ya biya sai ya ki biya a saurara to ana nan sai wani bawan Allah dama ya san abokin ka ne to yana neman shi akwai wani kuɗi na shi da wannan bawan Allah zai bashi bai same shi ba sai ya ganka sai ce na san wani babban abokinka ne kace eh kuma na san kai amintacce ne eh to dama ina bin shi dubu ɗari hudu a yana bi na dubu ɗari hudu kuma na neme shi ban gan shi ba to da Allah ga dubu ɗari hudun ka bashi kayan shi to kai sai kace to alhamdulillah sai ka karɓi wannan kuɗin kace alhamdulillah tunda dubu ɗari hudun shi ya shiga hannuna in sha Allah zan yi zamiya yaya matsayin wannan zamiya a musulunci ya halatta in yi zamiya in zame dubu ɗari biyu na in kawo mai dubu ɗari biyun shi tunda dubu ɗari hudu ne wancan ya bani ni kuma na bin shi dubu ɗari biyu na buga na biya na buga ya ki biya na yanzu zan iya zuwa in zame in ba shi sauran kuɗin wasu malamai suka ce a'a baya halitta ka miƙa mai kuɗin shi gaba ɗaya suka ce biya ni bashi na suka ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce addil amana ila mani mana, wala ta man khanaka ka bayar da amana ga duk wanda wanda ya baka amana kada ka haici wanda ya haice ka idan mutum ya baka amana ka bashi amanin shi mutum da dai yanzu an baka kuɗi an ce ka bashi ka danka ma ka danka masa kuɗinsa in ya so daga baya ka tambayi bashin amma bai dace kai zamiya ba to ra'ayi na biyu ra'ayi na biyu ya nuna ya halatta kai zamiya saboda an ce famani ta da alaikum fa ta du alai bi misli ma ta da alaikum duk wanda ya ta'addanci a gare ku to ku yi ta'addanci a gare shi gargwadon yadda ya muku ta'addanci tunda ya ci bashin ku ya kibiya biya yanzu kudin ka ya shiga kuɗin shi ya shiga hannunka a nan kana iya zamiya domin ka rama abin da ya maka wannan abin da kai ba laifi ba ne ya halatta to wannan ra'ayi shine ra'ayin da ya fi ƙarfi an gane tun da dai in ka karɓi wannan kuɗi ba zalunci ba ne haƙƙinka ne kuma in ka karɓi wannan kuɗi ka taimake shi domin in ya mutu bai biya ka bashi ba wannan bashi na iya hana shi shiga aljanna to saboda haka shine malamai suka ce to ya halatta a nan wajen kai wannan zamiya din ba laifi ba ne. haka nan idan ka bashi bashin dubu hamsin da ka bashi bashin dubu hamsin ka buga ka buga ya biya ka bashi ya gibin biya ka bashi to dama duk shekara kana bashi zakka da shekara ya zagayo sai ka bashi zakka na dubu ɗari sai ka ce masa wane dama na sawa baka zakka to yau ma ga zakkan dubu ɗari zan baka amma ka san ina bin ka dubu hamsin ya ce eh to na zare dubu hamsin ka sauran dubu hamsin ka shi ma wannan a wajen malamai suka ce ya halatta ba laifi ba ne wannan ya yi daidai saboda wannan hadisin da muka karanta a ƙarƙashin shi malamai suka fitar da wannan istinbadi to ina ganin saboda a wannan wannan lokaci namu yana da ainihin wato gajeren lokaci da bai da tsawo ba wuya ka gama garba yayi yanzu to ina ganin dan bayanin da muka yi din nan insha Allah Allah ta'ala ya sa ya amfane mu Allah ta'ala ya sanya abin da muka ji mu yi aiki da shi Allah ya sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ta saboda ka ina yin nasiha ga ita amarya Ka ji tsoron Allah ka yi biyayya ga mijinta sa'annan kuma ita amarya ina ƙara masa nasiha na biyu ta zamanto mai hankali akwai matayen da suna sha'awa su zama kamanta kila tana da kawaye su kawa ita ta samu miji amma kawayen ba su samu ba to za su iya amfani da wannan dama su ringa ziga ta saboda a yi zubar gade a zama digiri daya wani idan ya zama to kuna tare da shi ba ya san a ce kai ka samu alkhairi shi bai samu ba to idan kai ka samu alkhairi bai samu ba zai yi ta yin duk abin da zai iya raba ka da wannan alkhairin in kina da kawa ki hankali da shawarar da za ta ringa baki game da bijinki ki zo ki rabu da aure ki koma kina nadama ita kuma ta koma tana farin ciki ko kin san akwai akwai matar da kawa za ta ba ta shawara ta rabu da miji ta zo ta aure mijin kuma ana yin haka sai ki hankali in ta ba ki shawara ki sa shawarar nan cikin kwakwalwanki sosai an gane yawan sauraron gulma da irin mutanen da ke mamata ingiza mai kan turuwa to a yi hankali da shi ki zama to mai hankali ki tsaya ki rike miji cikin? an gane ki masa biyayya kamar yadda shari'a ya ce Allah ta'ala shi taimake mu kuma idan abu ya faru tsakanin ki da mijinki ki daina yawan kai ƙara in ba al'amarin ya ci tura ba mace mai yawan kai ƙara akan gaji da ita ma hatta iyayenta ba suna gajiya da ita ballanta na abin nan ta yi ƙoƙari da ita da mijinta su sasanta an ce zo mu zauna ne zo mu saba dole ne a samu rashin jituwa to a ringa kokarin a sasanta a fahimci juna a daina yawan kai kara an gane haka nan shi ma mijin ya daina yawan kai kara shi ma ya haƙuri da matar shi da sauransu Allah ta'ala shi taimake mu to zan dakata a nan saboda lokaci سبحانك اللهم وبحمدك an la ilaha illa anta أنت wa atubu ilaik <clears throat> Allah kuma ya sa a yi zai kuma da muka saurara Allah ya sa ya sa ya ci lada ya kuwa malam gaskiya ya fito da abubuwa ya yi bayani shi mun karatu ba wai a zuwa a ji a tashi a tafi bane a banza in an ci iya aikata sai a duba inda kuke da gyara ki ke gyara kamar da malam ya magana cewa an ba da shekaru da shekaru kuma ki buɗe kofa kullum ba amma da ake suna sa hannu ya yi dama ake ba rauni ba ne ake a yawa eh, don wata yanzu an buɗe mata kofa nan, kuna ka ba za ka ji ya an ce ba sata ba ne ba a kada a maida shi haka sai eh, dai in an tabbatar ma babu to mana kamar su maza da kace a wannan shi ne ban sani ba idan shi namiji ta noko noko kuma tana da shi ta tambi shi a wannan in ya ce a ba take bayarwa in ya gani shi ma zai iya yi ba malam yau dangane da shi namiji ita matar kamar yadda muka faɗa dole shi ne ya ciyar da ita amma ita ba dole ta bane ta ciyar da shi in ya ɗauki kuɗinta don ta hana shi ya ci amana amma ita mata inda dole ne ya ciyar da ita idan ya zama to bai ba ta kuɗin ce bane ba wanda ake bayarwa ya zama kuɗin ce banen bai kai ba tana iya ɗiba gwargwadon kuɗin ce banen ba kar ta ɗiba ya wuce gona da iri gwargwadon kuɗin ce ba nan kuma kamar yadda na yi bayani in ta ɗiba ya wuce wannan na ce ba ɓarauniya ba ce amma ta ci amana to cin amana na da kyau ne babu kyau in kin gamu da Allah a matsayin mai cin amana kina da wani siffa daga cikin siffan munafukai alaman gane munafiki yayi guda uku ne ko akwai wa'iza wa'iza atmina kana idan an bata amana ta yi ha'inci kaga wannan alama ne cewa tana daga cikin munafukai Allah shi kiyaye to wannan dai a takaice mijin ba dole bane ta ciyar da shi ko tana da kuɗi in ya taba mata kuɗi ba ta bashi ba ya ci haram Allahu a'lam amma ko mata in dai mijin yana kokari yana yin kokari mutum ne mai zuciya ke kuma Allah ya azurta ki ke ma ki ringa dan dafawa shi ma wannan yana dan kawo dankon zumunci Allahu a'lam malam mafi ce za ka gabatar suna ɗan kun mazan kuɗi ne dan dan sauki ku kokarin abin nan mijin babu yasa kun dai duk sai an taimaka yin kin taimaka ma mijin ki ba asara bane ci gaba ne insha Allah sannan mala ya da shawara da shi ta amarya da ango ban da yawan kai kara da sauran gaskiya ne kullum ni nakan ba da shawara na kan ce duk lokacin da matsala ya faru ka zauna ka duba ni wannan matan ce maka kyautatawa mafi yawanci muka dillaba alkhairi ne sai mu ringa kallon shafi kai kokari ka duba ka gani sai maka da kyau ka za ka ga sai ma ka sai ma ka sai ma ka za ka gane wannan adalci ne da adam sai ma ki duba ne mijin ne miki sun zafa ya fita ya je ya buga nan ya naushi nan ya kaddaro nan kila wani lokaci ma da shi ya san ya hatsari duk garin neman mako ya kawo sai shi duba su abin da ya miki wannan sai shi gane adalci ne na dan adam kai karan nan in ba kamar da malam ya ce ya zama mu da ba a kan haka kowa kuma gani yana sanna shi a yi haƙuri an ƙara a an samu wanda yake amintacce ne ko amintacciya wanda za su iya ba ku shawara yadda ya dace ba tare da sun yi sun wuce da duk wa idan duniya ba da ba ku shawara ku kira wasu a yi mashi hada shi yasa kullum na kan ce wajen neman aure idan kin gane mutum bai da mafaɗi a gida iyayen shi ba su da shi ba ko ba su da ita ba to mun kirkinta da abin nan na su kai haƙuri ka rabu da ita saboda idan an samu matsala to na za ka je in shi ne ka tafi ba wani wanda ya kai ko ta yi shi ma sai ce wallahi ma ya gaje ni to da haka don Allah ne mu kai irin wannan karatu sukan da ake zuwa a wannan ba mu ji bane da kila an tafi wani sun da muke yi ne kan masa shi ai na buɗa ka zo wurin wa'azin nan a a ke yanzu ki duba menene na ki da kake yara ki kokari ki sauke na ki haƙƙin da Allah ya dora mai shi ma sai ki ga mashi shi hikima da dabara wallahi yau mun je mun ji karatu ai an taɓa sai ki fara kwararo na ki ne ai ashe kaza kaza kaza kaza da suke gashi kuma sai naji an ce ma kaza kaza kaza daga nan sai ki shigo da nashi shi sai amma sai kika ji kun kawai sai kika na kwararo na shi da kwararo ba sai dai ba za a zauna lafiya ba to mala Allah ya albarka Allah ya saka da sai Allah ya kaunar da su lafiya kuma Allah ya buɗa musu da halalansa wanda kuma yake da babban waya yana so zai rika samun karatu suka mara in ya shiga zai ga in ya sa shek ya haya a salafi in sha Allah zai ga jinsin gaba da ya fi da sauran gaba da ya fi da karatu suka da ba da yake da kuma idan mahadarori da ake yi za su shi sa shi ya karata yadda malam ya zo lafiya da mana ya mai da mana da shi gida lafiya kuma yadda yake ta karan ta da mu muna roƙon Allah mana kada Allah ya gajiyar da shi Allah ta sa masa a cikin mizanin shi mu babu abin da za mu ce ma malam wallahi kullum malam mu muna fari da shi sosai da kuma sauran al'umma ma wanda suke Wai da suka san shi sun san shi wanda ba su san shi ba kuma to yanzu sai sun san shi muna da malamin gode Allah ya saka da kai Allah mai da kowa gidan shi lafiya kowa da bukatun shi na kai Allah ya masa yadda muka tsara ka Allah ka tsara mu gida aljanna ba duk wanda farko da za su yi Allah ka nuna su yadda za su wanda ba su da abin da za su ci Allah ba su wanda suke da shi Allah ka kara masu wanda suke fama da gidajen aya Allah ka kore masu nasu wanda suke da shi kuma Allah ka kara masu ka kare masu nasu wanda ake yi ba su suka manya da kanana Allah ka kore masu abin giya wanda kuma suke yi Allah ka sa ya su Allah ka ba mu ilimi da albarka ka ba mu ilimin da zai mana jagora zuwa ga aljanna ba wanda zai gani da mu ba ka ya ka ba mu Allah ka shirya mana wannan da ya ƙara aure muna da wanda ba shi ikon yin adalci a tsakanin su masu neman ƙari kuma Allah ka buɗa musu su ma ka ƙara wanda kuma ka kai shi yasu to Allah ya zauna da su lafiya wanda suke kasa kasa da mazajen su Allah ka kasa da tsakanin su wanda suke zaman lafiya kuma Allah ka ƙara narkar da su da subhanak Allahumma bi hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.